Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Sara da sassaƙa kashi na goma sha shida. Dakatar da ita dadi ya ce, ya isa haka ya kamata ki tuno abin da ya wuce, ki daina tuno abin da ya wuce. Kai kuma Kabiru me ya kawo ku dukanku cikin gidan nan? Daga idan sai ya kalli mami Sara da ke tsaye tsamo-tsamo a gefe cikin tsoro ta sunkuyar da kanta ƙasa cikin ɓacin rai da ta kai ya ce, Dadi mun zo tafiya da momi Sara ne saboda muna zargin da nan ta a batan jiniyo. Cikin pretending momi Sara ta ce what? Kabir, ka san me kake cewa kuwa? Ni kake zargi da batan ɗanka? Ni ce zan sace jiniyo? Menene riba ta idan na sace jiniyo? kowa Kabir ya yi har gaban momi Sara ya ce ba zargin ki nake ba, na tabbatar da haka Hannunsa ya sa da ƙarfi ya ga hannun rigar momi Sara na dama. Saukar marika Kabir ya ji a fuskarsa, ɗago sai ya kalli mama da ta mare shi, sannan ya mai da kallonsa zuwa ga ɗan tsanin mami Zara. Sara, zaro idanunsa ya cikin matsanancin firgici, domin kuwa zanen tamfarin ƙungiyar da yake bincike a kai ya fito ɓaro-ɓaro a hannun mami Sara. Ja da baya cikin tsoro da latabi ya ce, Mama, kina ganin abin da nake gani kuwa? Ki taya ni dubawa, me a hannun mami Sara? Zanen ƙungiyar waɗannan 'yan ta'addan ne fa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ajirni fil musibati. Mai da kallonsa ya zuwa dadi ya ce, Dadi momi Sare 'yar ta'adda ce mai safarar miyagun ƙwayoyi tare da ƙananan yara tana fitar da su ƙasar waje. Ana cire musu ƙoda, wasu ana siyarwa. Dadi momi Sare ba ta tsaya iya nan ba. har 'yan mata take fitarwa waje ana lalata da su daɗi. Shago wuyansa mama ta cikin fada take cewa, ka ce ne Kabir? Na ce ka ce ne? Hajiya Saratu kake danganta da waɗannan munanan aikin? Tabbas babu hankali yau a jikinka Kabir. Dadi ne ya kwaci Kabir da kyara hannun mama cikin taushin murya da sanyin jiki ya ce, ba a haka Hajiya Zainab. Kamata ya yi Mi komai a hankali cikin salama ba da tashin hankali ba. Ta haka ne kawai za mu gano gaskiyar abin da ke faruwa. Kowa ya samu waje ya zauna. Zaman kuwa kowa ya amma ban da momi sarra da ke tsaye cikin tashin hankali da kunyar abin da ta aikata. Sai yanzu ta yi nadamar sace jiniyo, gashi yanzu wankin hula ya kai ta dare. Ki zauna mana ajiya Saratu, cewar dadi. Cikin kunya ta zauna, sannan ne dadi ya ce Saratu, abin da Kabiru yake faɗi a kanki gaskiya ne? Shirin momi sarra ta yi ta ƙi magana, Ki magana Saratu kin yi shiru, ko dai gaskiya ne abin da Kabiru ya faɗa. Ɗago kanta mami Saratu ta ce a'a ban sa abin da Kabiru yake magana a kai ba, sai dai ni Kabiru ya bani mamaki, wani kake zargi da sace diniyo, har ma da sharrin safarar miyagun ƙwayoyi. Me na tare maka a rayuwa haka Kabir, ko dai saboda ba ni na haife ka ba, ban taɓa riƙe ka da wata manufa ba, na ɗauke ka tamkar ɗanta na haifa a cikina. ashe kai a wajenka ba haka ba ba. Tana magana ne cikin kukan munafurci. Kabir ka ji abin da uwarka Saratu ta faɗa? A'a ni ba uwata ba ce, domin kuwa mahaifiyata ba za ta aikata wannan munanan aikin ba. Da Allah dadi kar ka ƙara danganta ni da Saratu a matsayin uwata. Ga baki ɗayansa zaro ido suka yi yadda Kabir ya kira sunan Momi Sarah Red ba tare da ya saya mata ba. Mama ce za ta yi magana dadi ya daga mata hannu alamun ta yi shiru. Shiru dai ba tare da ta yi magana ba amma dai Kabir yana shan mugun kallo a wajenta. Magana dadi ya ci gaba da yi. Menene shaidarka da kake da shi na zargin Hajiya Saratu? Wayar Jabe ya mika dadi tare da miko masa wata Hajiya Hindatu wacce take ɗauke da wannan zanen ita ma a hannunta. Karba dadi ya yi duba da kyau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya faɗa. Cire hular dadi ya yi tare da goge zufar da ya sassafo masa. Cikin firgici ya kalli momi Sara ya ce, Saratu, wannan hindata ce? Aminiyar kira ta kuma ɗauke da wannan zanen. Wannan wayar kuma ga nan baki da duk wani shaidar cewa ke ce kika ɗauke jiniyo, tar da halinki Saratu. Ban san haka kike ba. Kin ɓoye min munanan halinki, kin bayyana mini kyawawa naki. Yaushe kika fara wannan muguwar sana'ar? Me na rage ki da shi? Ci ko sha ko kuma sutura? ko ba na iya yi miki buƙatunki ne. Shigo mami Sara ta yi tare da tashi cikin sauri ta wuce bindiga hannun Kamal ta ɗaura a kan mama ta ce ba ku da lokacin yi mani wannan tambayar ku ba ni hanya na wuce ko kuma na harbe wannan uwar taka. Zaro ido mami ta da ke zaune tun dazu tana kallon su ta kasa magana. Shi ko dadi kallon Kabir ya ga wani irin action zai ɗauka. Takowa Kabir ya yana nufar mami Sara cikin rashin tsoro. yayin da ita kuma take gargaɗinsa da cewa ya dakata ko ta harbe mama. Kin dakatawa Kabiru ya ci gaba da nufota. Sauka harbin bindiga mama ta ji a ƙofar. A ƙafarta, wanda ya sa ta danna kara. Rinza sa Kabiru ya cikin tsanar momi sara da jin haushinta ya saita hannunta da take riƙe da bindigar. ya sa bindigar ya harbe mata hannun. Ita ma momi sara kara ta sa tare da sakin bindigar a ƙasa. Cikin zafin nama kamar ya ƙarasa ya ɗauke bindigar ya ɗaura a kan mami Sara. Ƙarasowa ya gaban mama da ke riƙe da ƙafarta cikin azaba ta rantsa idanta. Kabir ya kama hannunta ya ɗaura mata bindiga ya ce, Ramar binki mama ki harbe ta inda ta harbe ki. Girgiza kanta mama ta yi alamun ba za ta iya ba. Kama hannun nata Kabir ya saita ƙafar mami Sara ita ma ya harbe ta. Wani irin ƙara mami Sara ta sa. tare da zubewa a ƙasa. Dadi ko juyawa ya yi koma ɗakinsa cikin takaicin momi Sarah da dana sanin aurenta. Kallon Kamal Kabir ya ce ku ɗauke ta ku kai ta silni zan je da mama asibiti. Kamal ne ya ce sa bula ɗin da ke hannunta da ƙafar da ƙafar ta fa. Abdullahi zai cire mata. Ban ba da wani izini ba. Ban ba da wannan izinin ba. A bar ta da shi. ya kwana tukunna a jikinta, idan ya yi tsami sai a cire mata gobe. Kallon Kabiru ya cikin wuci, ta ce, sai ka yi da na sani a rayuwarka, na kama ni da kai. Ita kuwa zuwa da gidansu ta wuce da kuka ta karasa cikin falon nasu, Umma da ke zaune ne ta miƙe ta ce, Lafiya Zora, kika shiga min gida cikin kuka? Waye mutu ne? Ba mutuwa aka yi ba Umma, amma kuma da wannan abin da ya faru gara a ce mutuwar ce. To fa, yau kuma wani irin masifa zan ji, wace tafi mutuwa. To Allah dai ya sa Kabir ba ɗin ba ne, ya gane kina masa ɗauki daidai, ya sassako ki gida. Ko ɗaya Umma Jiniyo ne ya ɓata, an neme shi kuma an rasa babu shi, kuma abin takaicin ma Umma, babu wanda ya sanar da ni, watan Jiniyo sai da ta fari da ta kira ni, take sanar da ni. Wai ta ma a cikin gari ta ji, ta ce bari ta kira ta ja kafin ta zo. Umma shi ne fa na ɗauki gyale na je gidansu, na ji shin da gaske ne, amma Umma tsabar wulaƙanci da cin mutunci, iyayen Kabir suka zage ni tas, har dadi yana gaya min fara magana, dan na mayar masa da amsa. Shi ne Kabir ya ce, kar na kuskura na koma masa gida, na dawo gidanmu sai ran da ya neme ni. Tsaki mai ƙarfi mu ta ja cikin jin haushin Zuhura ta ce, amma dai zuwan rake sha ce mara tunani. Yanzu ke dan Kabir ya ce kai ki koma masa gida, shi ne kika biye shi, kika dawo gida, to na tambaye ki mana. Ina ji cewar Zuhura, ga min me za ki ɗauka a gidan uban naki, me uban naki ya ci, me na ci, me lima ta ci, me sagir ya ci, me kuma za ki ci. Ni kai na zama hakuri nake a cikin gidan ubanku, bare kuma ke da kika saba da cirmiya, ki cika za ki ci kwai, har ma ki ɗaura shayi mai kauri a kai. nan kuma gidan uban naku, daga shinkafa garau-garau sai kuma tuwo. Randa ya kai dace ne za a ɗaura shinkafar da miya, amma kuma kin ga abincin da yake aiko min da ɗan kuɗin nan ba ƙaramin taimaka min suke ba. Shi ne yake son ki min bakin ciki saboda ɗan da baya ƙaunar ki ya fi ƙaunar uwar ubansa fiye da ke da kika yi naƙudarsa to wallahi ƙarya kike yi tashi za ki yanzu nan ki koma gidanki. Zaro ido wajen zoro ta yi ta ce na koma gidansa fa kika ci. Umma kora ta fi ya ce idan na yadda na dawo sai na yi mamakinsa. Shi ne za ki ce na koma umma? Ƙwarai ko koma za ki ko kashe ki zai yi sai kin koma. Hakuri za ki sa wa zuciyarki don jiniyo ya ɓata sai mu yi. Cewa aka yi ba za ki ƙara haihuwa ba bari hankalinki ya tashi idan kin so nan da jibi. Jibi ya yi yawa kin samu wani cikin. Yanzu ki tashi ki je asibiti a cire miki wannan robar da kika sa na fulanin ɗin. Shi kuma jiniyo, Allah ya fito da shi, idan ma ya hallaka, Allah zai baki wani, tashi maza ki tafi. Baban Zura da ke shigowa ne ya tsinci zancen da Umma ke yi wa Zura ya ce, amma dai ke kam mai san halin ki ba shi da kyau wallahi. Yanzu yar take kika zaunar kike yi wa wannan huɗubar ta tsiya? Tsawa ya daka Zura ya ce, ke kuma munafuka, daman tsiyar da yake shuka kenan a gidan auren naki? Kullum ina miki kallon mutuniyar kirki, ashe mutuniyar banza ce? Nemo waje ki zauna ina magana kina kallo na. Waje zuwa ta samu ta zauna tana tura baki. Umma da ta cika ta batsi saura Kirista fashi ne ta ce wa baba. Ta zauna ina Alhaji, a wannan bakin gidan naka? To ba za ta zauna ba gidan mijinta za ta koma, inda take samun walwala har mu ma muke raɓar danshinsa. Cikin tsawa Umma ta ce wa zora. tashi ki koma gidanki, na ma fasa, ki koma ke ɗaya. Mu je na raka ki har sai na ga kin shiga gidan na juyo, babu wanda ya sai ya ja min asara. Tashi zuwa ta yi mahaifin nata ya ƙara daka mata tsawa ya ce, Ki zauna na ce, ko ba ki ji ba ne. Ita uwar ta ki ƙaunar ki take yi ne, da miji zai koro ki ta ce ki koma ba tare da da ta kira shi ta zaunar da ku ba, ta ji ba san abin da ya haɗa ku, kafin ta mayar da ki. amma tsabar san abin duniya shine za ta saki sai kin koma dole to ba za ki koma ba sai na kira kabirin na ji mai ya haɗa ku magana mamma za ta yi babu ya tare ta ya tare ta ta hanyar cewa kai ki kuskura na ji muryarki idan kuma kika yi magana to wallahi ke ma za ki bar gidan nan kuma kin bar shi kenan har abada tunda ke wawuya ce mara hankali kin girma da jikoki amma har yanzu kin kasa yin hankali ke kan ba za ki taɓa hankali ba tunda har yanzu ba ki da shi Juyawa Umma ta yi cikin fushi ta bar falon zuwa ɗakinta, shi kuma baba kiran layin wayar Kabir ya yi. Kabir da ke tsaye a harabar asibiti ne yana jiran likitoci sun fito da su. Su fito da mama daga cire mata bullet ɗin ya ji kiran waya. Ɗago wayar ya ga baba a rubuce a kan sikirin ɗin wayar cikin girmama, a Kabir ya ɗaga wayan tare da gaishe da baban. Daga can baban zuwa ya ce Kabiru idan ka gama aikin da kake ina son ka zo gida ka same ni zuwa dare. Da Dato Kabir ya amsa tare da cewa insha Allah zan so baba amma ina ga zan kai zuwa karfe tara. Ya ce babu damuwa Kabiru, Allah ya kai mu lokacin. Sallama suka yi kowa ya kashe wayansa, juyawa baba ya ce wa Zora, in kika kuskura kika fita daga gidan nan, kin ga abin da zan miki da ke da uwar taki mara hankali. Tura bakinta Zora ta tare da cewa ni babu inda zan je ai, Wajen awon mama ɗaya da shigar da ita emergency aka fito da ita a keke ana tura ta. Sanadin bullet ɗin da ya shiga kafarta ya sa ba za ta iya taka ba. Ɗakin hoto suka shigar da ita yayin da Kabir ya bi bayan su shi da dadi. Kallon su mama ta cikin dashewar murya idan tana zubar da hawaye ta ce, Alhaji ka yi wa ɗanka nasiha ya kake zafin zuciya. Me yasa zai harba hajiya Saratu? Gani ne komai tsiyar Saratu tana mazaunin uwa a gare shi. tunda komi komai dai yaya ta komai mai ta matar rubanka ce kuma tana da yara a tare da shi jinin ku ɗaya da 'ya'yanta baka kyauta ba kamata ya ka bi komai a hankali shawara ɗaya zan baka shine kar ka kuskura ka yanke hukunci akan Saratu ba tare da ka yi bincike ka tabbatar da gaskiya ba magana Kabir zai yi dadi ya ɗaga masa hannu ya ce, Kar ka ce komai Kabir, ita mahaifiyarka ba ta fahimce ka ba ne, amma ni na fahimce ka, kuma ba zan hana ka yin aikinka ba a kan Saratu. Na san ba za ka taɓa yi wa Saratu sharri ba, domin kuwa ba ku taso da nuna ‘yan ubanci ba tsakaninku. Ko da ni ne da na haife ka, na aikata wannan ban fi ƙarfin ka hukunta ni ba. Ba a matsayinka na a matsayinka na hukuma, ka je ka yi aikinka. Ubangiji Allah ya baka sa'a ita kuma Saratu ina mata fatan samun shirya a rayuwarta. Murmushi Kabiru ya cikin jin daɗin yadda mahaifinsa ya fahimce shi ya ce na gode sosai baba da ka fahimta ta da kai. Tabbas kai uba ne da kowane ɗa. Zai yi alfahari da samun ka matsayin uba. Na gode sosai dadi da ka fahimce ni. Allah ya sa ita ma mama ta fahimce ni kamar yadda ka fahimce ni. Yanzu dadi bari na je na kira nana sai ta zauna a wajen mama kafin na dawo zuwa dare. Gashi an bar mami cikin tashin hankali. shi kenan sai ka dawo na nan ta taho yanzu. Ko kafin Kabir ya amsa suka ji an turo ƙofar ɗakin da ƙarfi da sauri Kabir ya juya. Ya ga wani mara hankalin ne ya shigo masa haka. Khalid ne cikin zafin nama ya ca kuma wuyan Kabir ya ce, Wani irin laifi mahaifiyata ta maka da za ka mata wanda mugun cin mutuncin. Ashe dama Kabir ka yi wulakanta mahaifiyata, wallahi yau ko ni ko kai a cikin asibitin nan. Dole a ɗauki gawar ɗaya. Wuka Khalid ya ciro cikin aljihunsa ya daga ta sama yayin da hannunsa ɗaya ke danƙiye da wuyan Kabir. Zaro ido mama ta tare da yunƙurin tasowa dadi ya kama ta ya mayar da ita ya kwantar sannan ya yi wajen su Kabir. Hannunsa dadi ya miƙa ya ce wa Khalid ba ni wukar nan. Kin miƙa masa wukar ya cikin zafin nama. Nama ya ɗaga hannunsa zai sokawa Kabir a cikinsa. Ta yanwa nan za mu dakata sai nan gaba insha Allah za ku je mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Da suna